a irin wannan muke ganin ake fitar da maratibu da Allah yake hau da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ga wato annabi adamu Allah ya sharrafa shi ya girmama shi ya ce da mala'iku su yi masa sujada su gaishe shi to wannan sharafi ne wanda a duk annabawa babu wanda ya samu wannan an yi sujada sun masa sujada sun gaishe shi har a sakamakon wanda ya ƙi din ma an masa hukunci da cewa an tsine masa albarka Allah an ce shi an kore shi daga aljanna wasu ma suka ce an kore shi daga samai baki daya to wannan tashrifi ne Allah ya annabi Adamu to idan aka ɗauko wannan tashrifi da Allah ya masa kuma sai a kabalta da tashrifin da Allah ya wa namu annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan maganar salati inda yake cewa inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu tasliman to wato sai ka ga wancan ta da Allah ya manzon Allah ya fi wannan takrimin da Allah ya wa annabi Adamu an ce mala'iku su gaishe shi to sun gaishe shi kuma an yi abin an gama shi ko salati Allah ya ce mu mene su yi sannan kuma ya ce shi ma yana yi to da abin da Allah subhanahu ta'ala ya yi da abin da ba shi ne ya ba umarni aka yi to wanda yana gaba da wanda ya umarni aka yi ya ce a gaida annabi adamu ya yi umarni kuma an gaishe shi shi ku salati cewa ya nima ina yin salatin sannan kuma alladina amanu kuma ku yi saboda haka ashe salati ya daran ma sajada annabi adamu saboda Allah yana yin salatin ce shi yake a matakin farko sannan alladina amanu saboda haka wancan takrimin da Allah ya manzo Allah ya fi wannan takrimin da Allah ya yi wa annabi adamu hmm. eh, sannan kuma ita wannan gaisuwa da mala'iku suka yi daga sanda suka ta an fayi kenan an yi an gama labari Allah yake bamu shi ko salatin da Allah ya yi masa da wannan wani suke masa salati cewa manzo Allah cewa inna Allah yusa inna Allah yusalli inna Allah malaikatu ga can ma an sa malaikun yanda aka san malaiku suke sajadar nan ma an sa malaikun su yi salati kuma suna yi kuma za a ga cewa salatin da muke magana a kansa Allah yana yi inna Allah yusalli malaikatu yusalluna kaga fi'ili ne mudari'i wato mutakarriri kullum abu mai tuwa yake yanzu magana nan da muke Allah yana cewa manzon Allah salati zancen nan da muke yanzu mala'iku suna ta yin salati magana nan da muke yanzu wa ya san adadin musulmin da suke manzon Allah salati ita kuwa gaisu da aka yi annabi Adam ayyanta an gama ai labari Allah yake bamu shi ko salati yanzu haka magana da muke Allah yana nan ne mai salatin mala'iku suna yi muminai ba san adadin wanda suke ba ba za ka yi samun lahaza guda ko dai awa ashirin da hudu ba za ka samu minti daya wanda ba a manzan Allah salati ba eh, sallallahu alaihi wasallam